من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد الله كيوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tsaya ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan shirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan tsaya shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad yau kuma za mu tafi farkon aya ta sha shida shi ne malam ke cewa wa min al-kuffar Fa munafiqun na azalu an al-mu'minina fa yuqatilunahum daga cikin kafirai akwai munafikai wato su munafikai nau'i ne cikin nau'ikan kafirai ba su riga sun ne saki mummunai ba ballantana su yaƙe su wa na hum ma'ahum sun garwaya ne cikin mummunai yuzhiruna lahum al-iman suna bayyanar da imani a zahiri wa yakuna anhum kufrahum suna kuma boye kafircin su wa nifaqahum da munafincin su yatahayyanuna lidhalika alfurq suna neman dama ko yaya take wajen wato ainihin cutar da mumunai fa yan bagal ihtirazu minhum da haka ya dace a shiga taitayi dangane da su fa bayyana ta'ala alamatahum allati yu'rafuna biha a ayat zata zo sai ubangiji ta'ala ya ambaci alamar su wadda za a gane su da ita bi Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بركة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ومنهم دقتكنس من يستمع إليك أقول لك سولارنك نوكة دكتي كرنت القرآن kake isar da wahayin Allah zuwa ga mutane hatta idza kharaju min indik har ya zuwa lokacin da za su fito daga inda kake falo. sun ce lil ladzina utul ilma ga waɗanda aka bai ma ilimi abin da ake nufi da waɗanda aka baiwa ilimi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ai li ulama'i sahaba sai su faɗawa malaman cikin sahabbai minhu abdullahi ibn mas'ud wa ibn abbas cikin su akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas wanda duk suna cikin ulama'us sahaba sai ka ji su irin waɗancan mutane sun ce da su istihza'an wa sukhriyatan dan izgili dan nuna raini dangane da abin da aka faɗa sai ce ma za anifa me ya faɗa a ɗazu wato sai su tambayi sahabbai wai da ɗazu lokacin da ya karanta kaza ya karanta kaza me ya ce mu mun manta ko mu ba mu fahimta ba ba mu gane ba suna faɗin hakan dan yin izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai dan ba su gane ba ba wai dan ba su fahimta ba a'a sun fi kowa fahimta sun fi kowa ganewa amma suna yin wargi ga manzon Allah tsira da amincin tabbata da shi to wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai Allah ta ula'ikal ladzina saba Allahu ala qulubihim irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya sanya rufi akan zukatansu bil kufri ta hanyar kafircin su wattaba'u ahwa'ahum kuma irin su ne waɗanda suka bi soye-soyen zukatansu ba wai annabi ya gajiya bane wajen ba su dalili ko hujja akan da'awarsa a'a sun fi kowa cewa sun fi kowa sanin cewa manzon Allah ya fi kowa kwarin hujja amma su sun gwamma cewa bin san zuciya sama da wahayin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi Allah ya tsare wallazina hatadaw zadahum hudan wallazina dau, waɗanda ko suka karbi shiriya wato kenan duk lokacin da aka isar musu da wahayi za su ji su gamsu kuma su yi biyayya za dahum hudan irin waɗannan Allah yana ƙara musu shirya wa atahum kuma ubangiji ta'ala yana ba su sabubba na haɓaka taqawarsu wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su dangane da da imani da kuma raguwarsa wato kishiyar aqidar da suke cewa imani wani turarren abu ne dunkulalle gairu qabil liziyada wala linnuqsa wai baya iya haɓaka baya iya tawaya in aka yi shi to ya zama gundugular abu guda ɗaya babu bambanci tsakanin imanin ka da nawa da nashi wannan aqida ce cikin waɗansu aqidu da suka sabawa ahlus sunna wal jama'a amma aqida ta ahlus sunna wal jama'a imani yakan karu sannan kuma yakan rabu. imani abu ne da yake cikin zuci baki ya furta shi ayyuka na gabbai na yau da gobe kuma suke gaskata shi gwargwadon yadda ayyukan suka karu gwargwadon yadda imanin ya haɓaka gwargwadon yadda aka samu ragowa na ayyukan girki din to kuma gwargwadon yadda imani ya zaizaye ya samu ci baya ubangiji ta lace wallazi na hata dau zadahum hudan waɗanda suka shiryu Allah na ƙara musu shiriya abin nufi sun shiryu ta hanyar furta kalmar shahada to kuma Allah na ƙara musu shiriya ta hanyar saukar da wajibai ku yi kaza sai su je su yi kaga shiriya ta karu gobe kuma a sake saukar da wani hanyar a ce ku yi kaza idan sun ji sai su je su aikata kaga shiriya ta karu shine zadahum hudan ma'ana dai wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan liyazdadu imanan ma'a imani dan su kara imani doriya akan imanin su na da dadi da kari akan imanin su na da Allah ta mu cikin su wa atahum taqawahum kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su taqawar abin nufi ya ba su asbaba taqawahum sababba na samun taqawa wa hiya ahkamu shari'a sune hukunce hukunce na shari'ar musulunci bil amali biha ta yadda ya datar da su wajen yin aiki da su ya tanazzahuna amma yusgilu sirrahu anan, haqq suna tsarkakuwa daga duk abin da zai tagaltar da sirrin su dangane da barin gaskiya an gane ku? to wannan shine zarhum hudan wa kawo hun Allah ta fa hal na illa sa'a sha abin da suke zaman jira su mutane illar sa'a in ba tashin kiyama ba ma'ana kafirai waɗanda aka isar musu da musulunci suka ƙi yadda zaman da suke yi zama ne fannin jiran tashin kiyama ko sun ci ko sun so sun ji haka a duka ko ba su ji haka ba sun yarda da haka ko ba su yarda da haka ba kowane minti ya shuɗe a rayuwa kowane kwana kowane wata ya shuɗe a rayuwa mutum na ƙara matsawa ne kusa da tashin kiyama saboda haka mutane gaba ɗaya kamar an ɗaura musu igiya ne an zarga musu ana jan su an tafi lahira da su ko ba su isa su ce ba haka ba kuma ba sa iya tirjiya ko su zame su ce ba za a daina ni ba zaman da kowa yake cikin mutane zama ne na jiran mutuwa mutuwa kuma abinda zai biyo bayan tafiya tashin kiyama Shi ne kasar ke ta tamurru bin al ayyam katara wa innama nusaqu ila al ajali wal ayn tanzuru fala raji'un zaka tibabu alladhi madha wala aidun zaka tibabu al muttaq mana tamurru bin al tattara, kwanaki suna ta shudewa wannan bin wani wa inna ma nusaqu ila al-ajali jammu ake yi kamar an zarga mana igiya ana jammu zuwa ga ajali wal ainu tanzuru ga ido na gani fala raji'un zaka shababu allazi mada watan kuruciya da ta riga ta shuɗe ba za ta sake mai tuwa ba a cikin rayuwar dan adam ta riga ta shuɗe kenan wala za'ilun hadha al-mashib al-mukaddir wannan furfura da ta riga ta sauka ta sauka kenan babu ranan da gashin zai rikide ya koma baki tun da ya zama fari ya zama fari abokin tafiya ne bayan da za a yi kuma ya sake komawa baki watan wata rana ko ka rana kyale na kasan zai fito sai ya sake fitowa fari sai ka sake rinawa ya kwana biyu ya toho to zai toho ne farinsa ka ga rinin ba zai maka amfani ba kenan wala za'ilun zakal musibul mukaddir wato in furfura ta zo kenan babu yadda za a yi ta kawo wa hal yanzuruna illa sa'a shin akwai abin da mutane suke jira in ba tashin kiyama ba an ta'atiyahum baghta wanda za ta zo musu a gafalce abin nufi ba su yi aune ba lafazin baghta yana nufin mutane ba su yi aune ba ba su yi tsammani ba ba sa zato ba sa tsammani sai su ganta haka kiyama za ta zo musu faqad jaa ashratuha alamomin ta sun riga sun zo alamomin ta sun riga sun bayyana zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama dan haka shi da kansa ke cewa buistu ana wasa'atu ka hadaini an turo ni ne da tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu yadda tsakanin manoniya da dan yatsan tsakiya ba wani dan yatsa a tsakanin su haka tsakanin manzon Allah da tashin kiyama ba wani sabon manzo da za a sake turowa kaga kenan zuwan sa alama ta cikin alamomin tashin kiyama karɓar rayuwarsa ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama shine fa kada a tsatsuwa alamomin sun riga sun zo saukar alqur'ani alama ta cikin alamomin ta domin shine akhirul kutub samawiyya ahadan bis sama karshen littafi da ya ban kwana da sama kenan banda shi ko ba sauran littafi sabo da za a saukar daga sama har zuwa tashin kiyama fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum abin nufi fa anna lahum zikrahum ta yaya wa'azinsu zai amfane su ta yaya jin gargadinsu zai amfane su idza ja'atuhum in ba su ji wa'azin ba sai da kiyama ta zo musu ma'ana in har mutum bai ɗauki wa'azi ba sai bayan kiyama ta tsaya sai bayan mala'ika ya yi busa a cikin kafo to a wannan lokacin jin wa'azin baya da amfani a wannan lokacin mutum ya ce ya yarda ba ta da amfani shine fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum lafazan anna lahum yana da alaka ne da zikirahum wato yauke ne zikirahum wa'azin su zai musu amfani idza ja'atuhum ai idza ja'atuhum sa'atu dan kada ka dauka ja'at wannan fi'ilin fa'ilin sa shine zikira dan kaga mu'annas sai. kuskure ne wannan ina fata an fahimta yani idza ja'atuhum sa'atu zikrahum anna lahum zikrahum idza ja'atuhum sa'a yaushe wa'azi zai amfane su idan ba su yi wa'azi ba sai da kiyama ta tsaya yawma idza yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra kaga a ya fito sosai kenan wa anna lahu zikra ta wa'azi zai amfane shi yan har bai ji ba sai bayan da kiyama ta tsaya ya Allah ka ba mu ikon jin wa'azi tun kafin lokaci ya gudu Allah ce wa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat والله يعلم متقلبكم ومثواكم فألم كسمي سوى أنه لا إله إلا الله ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah lafazin al-ilah abinda ake nufi al-ma'bud a asalin larabcin su kenan amma galabatul istimal a qur'ani da hadisi duk lokacin da aka ce al ana nufin al-ma'bud bi haqq abin bauta bisa gaskiya bisa cancanta ka sanar da su ko ka sani ka yi sani ka ilmantu da cewa annahu la ilaha illallah cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan shine hakikanin ma'anar kalmar shahada ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah da mutum zai ce ba abin bauta sai Allah ma'anar ba ta fito ba domin mai kallo zai kalli ga wani dangin abin bauta mai ji zai ji an ba shi labarin wani dangin abin bauta da ba Allah ba lokacin da kace la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah waƙi abin da yake faruwa yau da gobe ya kare ta zancan amma lokacin da kace ba abin bauta bisa gaskiya ko bisa cancanta sai Allah to wannan ya nuna samuwar dukkan wani danyen abin bauta bai kore maganar ka ba dan su waɗancan din sun zama ba na gaskiya ba Allah madaukakin sarki shi kadai ne na gaskiya su waɗancan ba su cancanta a masa bauta ba Allah madaukakin sarki kadai ya cancanta a masa bauta subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah aidun ya Muhammad ala ilmika bi zalik ka dimanci saninka da cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah litamtani a al-ghaflati an rabbika da'iman domin ka hannu daga gafala ga ubangijinka a koyaushe kullum kai baka zanto mai gafala ga barin ubangiji ba wastaghfir li dhanbik sannan ka nemi gafaran zunubanka malaka wa in lam yakul laka dhanbun li ismatika duk da cewa kai ba ka da zunubi tun da an mayar da kai ka zama to masumi walakin li yustanna bika sai dai an ce ka rinka yin istighfari ba dan kana zunubi ba sai dan mutane su gani su koyi da kai wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan dangane da wannan aya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'sumi ne tsararre ne in ma ba maganar isma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce li laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqim Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubin da yayi da wanda zai yi nan gaba ma duk an gafarta masa amma tare da haka sai ya rinka istighfari yana neman gafarar zanubansa to kaga ai ba dan yana da zunubin ba sai dai idan yayi mutane su samu abin koyi Mai koyi da shi wajen istighfarin sa irin yadda muke koyi da shi wajen sallar sa azumin sa zakkar sa aikin hajjin sa sallallahu alaihi wasallam shine abin da wadansu malaman suka ce wadansu malaman suka ce a'a abin da ake nufi da zam fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam shine tarkul aula wato shi zunubi a haƙƙin annabi shine tarkul aula ga abu mai kyau ga abu mafi kyau idan annabi zai bar mafi mai kyau wato zai bar mafi kyau ya je mai kyau ya yi kuskure shi a matsayinsa amma in wani gama garin mutum wanda ba a annabi bai haka bai laifi ba ma'ana kenan ya bar mahuwa a wula, ya bar ya bar abin da khilaful ya je ya zake wa khilaful aula to wannan a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna zamba zunubi duk da cewa a haƙƙin wani daga cikin ɗaiɗaikun mutane ba a kiran wannan abin da suna zunubi haka waɗansu malamai suka ce fa'anam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat sannan ka roki gafaran ga mummunai ka roka musu gafara mummunai maza wal mu'minat haka mummunai mata ma ka roka musu gafara zunubansu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ubangiji ta'ala ne ya san mutaqallabakum inda kuke kai komo dinku wa matwakum da kuma makomarku waɗansu malamai sun fassara mutaqallabakum wurin kai komo dinku da safe in ka fito daga gida aiki zaka leburanci zaka cin kasuwar kauye zaka inda dai zaka yi kai kawo ɗinka da rana shine mutaqallabakum masuwakun kuma inda zaka je ka tsora hakalkarin ka kwanta da daddare in ka dawo shine masuwakun waɗansu malaman suka ce a kun ana nufin abinda kuke cikin rayuwar ku ta duniya gaba daya maswakum makomar ku ta gobe kiyama kowanne ɗaya aka fassara ayar da shi zai iya ɗaukar ma'anar Allah ya san me muke cikin lokacin da muka fita da safe sannan ya san idan za mu koma mu kwanta da dardan mu huta Allah ya san me muke ciki a rayuwar mu ta duniya sannan ya san makomar kowanne ɗaya daga cikin mu a ranar tashin kiyama shine ma'anar wallahu ya'lamu mutaqallabakum kuma maswaakum abinda dai wannan ke nufi gamewar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala game da ko'ina game da kowa game da komai sallatin ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم وعيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتفسحوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول الذين آمنوا وطن دسكي إيماني سنة سوى لولا نزلت سورة دمي بأتوكر دوت سورة با wadda za a umarce mu da yin jihadi za a umarce mu da yakar abokanan adawar mu wanda suka suka hana mu yanci da walwala na yada addinin mu a saukar da aya a hore mu nan me ya hana a saukar da aya da za ta hore mu da ya kasu Allah ce fa iza unzilat suratun muhkama idan an saukar da sura muhkama wadda aka kyautata lafazinta akan ce da sura muhkama ana nufin mutqanatul alfaz wadihatul ma'ani wad dalala ayat da lafazinta an kyautata shi sannan ma'anarta a bayyana take a fili ma'ana ayar da take la tamilu illa ma'anan wahida ba abin da take dauka sai ma'ana daya ba sana ka ce baka gane ba inda an yi muka zantin da zai dauki ma'ana biyu ko uku ka iya cewa baka gane ba amma zantin da ma'ana daya kawai ke dauka ka ga zan muhkam ke fa an unzilat suratun muhkama idan an saukar da sura wanda take ma'anarta a fili abin da take kira shine a ayi jihadi din me ke faruwa a irin wannan yanayi wa zikra fi qital kuma aka ambaci yaki a cikin wannan sura din ra'aita allazina fi qulubihim maradun sai ka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta yanzuruna ilaika suna kallon ka nazaral maghshi alaihi min almaut kallon wanda ya kai mataki na suma saboda mutuwa ya kai mataki na magagin an zare rai min almaut saboda mutuwa fa aula lahu azaba ta tabbata a kansu su masu irin wannan magana ko su masu irin wannan hali abin nufi dai aya tana zargin waɗansu ne da suke da'awar a shar'anta musu jihadi lokacin da aka shar'anta jihadi kuma sai suka firgita sai suka tsorata kamar yadda Allah ce alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atu zakah falamma kutiba alaihim alqital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا waɗanda suke da'awar cewa a shar'anta musu jihadi da aka saukar da ayar jihadi sai kuma suka tsorata suka ce rabbana lima katabna lima katabta ajalal qital ya ubangiji dan me aka wajabta mana jihadi tun yanzu yayi wuri laula akhartana ila ajalin qarib ina ma an yi mana jinkiri zuwa nan gaba mu gama kinsu da tanadi mu nuna cikin addinin sai Allah ce kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatida abin nufi dai ayar tana zargin waɗannan mutane wanda da za su ce a shar'anta musu jihadi amma da aka shar'anta kuma sai suka tsorata sai suka firgita to masu irin wannan ɗabi'a su ne munafikai duk da cewa a farko an ce wa da zina amanu waɗanda suka yi imani za su fi. ai cikin waɗanda suka yi imani taro ne mai yawa akwai masu imani tare da ikhlasi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai masu imanin da babu ikhlasi su ne munafikai irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul waɗanda ba a sa su cikin rajista ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an tashi maganar mummunai ijmalan za a sa haka a ciki a cikin rububi amma idan an tashi rarrabewa to kaga za a rarrabe mummunan na kwarai da kuma waɗanda suke ba na kwarai ba su ma dan tafsiri da imani duk da cewa imanin bai ratsa zuciyar su ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sun faɗa da baka amanna billahi wa bil yawmil akhir amma Allah ya kore musu shi yace wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun an gane ku ko kuma ya zanto wa yaqulu allazina amanu launa nuzila sura wannan ita ce maganar su sahabbai din gurin su a tafi yaki dan yada kalmar Allah amma fa idza unzila suratun muhkamatun wa zukira fiha alqital idan an saukar da surar da take akwai ambatan yaki a cikin ta ra'aita allazina fi qulubihim maradun sai ga waɗanda suke a cikin zukatansu akwai cuta kaga wannan ba su ne waɗanda suke allazina amanu ba domin waɗancan an ce Allah zai na amanu waɗannan kuma an ce Allah zai na fi kulubihim marar kaga al'ummomi na daban su haɓai da ayoyin jihadi suka zo su razana ba sun yadda a tafi amma su waɗancan kuwa za ka ga sun firgita irin firgitar da kai ka ce suna cikin magagin mutuwa fa idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yubda alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawf talaqukum bi alsinatin hidad ashihatan alal khair to kaga anan gurin an bambance kin allazina amanu sune mutane na gari sahabban annabi sallallahu alaihi الذين في قلوبهم مرض منافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ينظرون إليك نظر المكسي عليه من الموت وأولادهم لفظ المهم كما كما يدنا فدا wadda ma'anarta take fili abin nufi wanda take wadihatu dilala fi ma amara bihi aya da take ma'anarta a fili cikin abin da take kiro zuwa gare shi ayoyin alqur'ani akwai muhkamat sannan kuma akwai mutashabihat kamar yadda Allah madaukakin sarki ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat shi ya saukar da littafi a kanka a cikin littafin akwai ayoyi muhkamat waɗanda ma'anarsu take fili hunna ummul kitab sun suka fi yawa a cikin alqur'ani wa ukharu mutashabihat da kuma waɗansu ayoyin daban waɗanda suke mutashabihai ne abin nufi wanda ma'anarsu ba ta fili muhkam allazi la yahtamilu illa ma'anan wahid mutashabih allazi yahtamilu akthara min ma'ana muhkam wadihu ad-dalala mutashabih khafiyu ad-dalala wancan ma'anarsa a fili wannan ma'anarsa a boye kaga kenan ayoyin an kasa su kashi biyu akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat amma a wani lokacin sai a ce gaba ɗayan su muhkamat ne ko a ce gaba ɗayan su mutashabihat ne ubangiji ta'ala ce hamim tanzilu min ar-rahmanir rahim kitabun Fustilat ayatu idan ka ce fussilat ayatu shine abinda kuma ake nufi a farkon suratul hud kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat bil ladun hakimin khabir fusilat kamar tafsiri na ukimat wato gaba ɗaya ayoyin alqur'ani muhkamai ne idan mun kalli ta wannan janibin ko mu ce gaba ɗaya mutashabihai Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matan gaba ɗaya anan an ce ayoyin mutashabihai ne to waɗannan ayoyi ba sa cin karo da juna ya uwa idan muka ɗauki ayar suratu ali imran tana magana akan a cikin ayoyi akwai wanda ma'anar su fili kuma su suka fi yawa akwai wanda ma'anar su take koye suna buƙatar nazari suna buƙatar ilimi da bincike wannan su suka fi zama yan kaɗan amma ayar suratu da kake gaba ɗayan su muhkamai ne tana nufin min haisul itiqan wato kyauta talafazin su kowace aya kowace sura kowace kalma ta alqur'ani zababba ce ta dace in ka ta ka kawo wata a ta, ba zai dace da wurin ba kowace aya an kyautata ta kowace kalma kyautatacciyar kalma ce kaga nan al-ihkam bi ma'ana al-itqan ke uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin kabir yani utqinat wa fussilat wa wuddihat dalalatuha wa ma'aniha an bayyana da ma'anonin su amma ayat cikin wato ainihin suratul zumar da Allah madaukakin sarki yace Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan abinda ake nufi at-tashabuhu fil balagha at-tashabuhu fil fasaha at-tashabuhu fil ijaz wato ayoyin mutashabihai ne ma'ana dukkan su masu kama da juna ne ta fuskar balagar su masu kama da juna ne ta fuskar hikima da ke cikin su masu kama da juna ne ta hanyar abin da suka kunsa na gagar koyo wato mu'jiza ba bambanci tsakanin suratul baqara da suratul ikhlas yadda aka yi takara da mutane su kawo suratul baqara suka kasa to haka aka yi takara da su cewa in sun isa su kawo kuma sautin ikhlas kuma nan ma ba za su iya ba yadda aka kawo balanta mutane su kawo ali imran suka kasa to haka kuma ba za su kawo kwatin inna a'tayna kal kautsar ba ba za su iya kawo kwatin walla asr innal insana lafi khusrin ba domin gaba ɗayan su littafi ne mutashabi ina fata an fahimta a kenan ayoyin ko akwai inda abin da suke nufi da to dan haka a nan gurin wajen ويقول الذين آمنوا لولا ننزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وأن إحكام دين ko dai mu ɗauka ana nufin ihkam irin da cikin suratul Ali Imran da Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab sai zanto abinda ake nufi idan an saukar da sura wadda ta take fili kawai tana kira ne zuwa ga jihadi bata kunshi kowace ma'ana ba sai wannan sai su tsorata sai su birgita ko ko mu dauka cewa a'a abinda ake nufi shine ihkam da ke cikin farkon suratul hud kitabun uhkimat ayatuhu ma'ana idan an saukar da aya wadda take mutqanatul alfaz wadihatud dalala wal ma'ana wanda wannan kuma sifa ce ta dukkan ayoyi na alqur'ani dukkan surori na alqur'ani ba guda ɗaya daga cikin su ubangiji ta ala ce ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghfi alayhi bil maut fa awla lahum wato azaba ta tabbata a gare su haka waɗansu malamai suka fassara aya sai zanto aula daidai yake da wayil yadda za a ce waylun li kulli humazatin lumaza waylun lil mutaffifin waylun li fulan waylun lahum ko waylun lahu ko waylun laha to haka za a ce aula lahu ko aula lahum ko aula laha tunda Allah ya ce aula laka fa aula thumma aula laka fa aula wanda a wurin ana nufin azaba ne waɗansu malamai suka ce a din yana da alaka da abin da zai biyo baya aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf sai zanto aula anan gurin bi da afdal bi ma'ana amsal amsalu lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf afdalu lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf abin da yafi dacewa da su abin da yafi kamanta da su su yi da'a su yi kyakkyawan zance amma ba ta firgita ba idan an saukar da ayar jihadi wato sai zanto wannan ayar tana bin su ne da zargi bayan watan ta razanar da su kan cewa wato bayan ta ambaci kai labarin su cewa wato suna tsorata idan ambaci ayar jihadi ta ake nuna musu a madadin tsorata da firgita idan ambaci ayar jihadi ba haka kamata ba kamata ya yi da'a kamata ya yi biyayya shine aulalahum a wa qawlun ma'ruf wannan ita ce fassara da cikin dangin fasara da malamai suke waɗannan fasarori guda biyu su suka fi rinjaye akan ma'anar aya idan ka fassara da ta farko kana da abin faɗa kana da madogara idan ka fassara da ta biyu ita ma kana da abin faɗa kana da madogara sai dai fassara ta biyu aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf lalle ko shakka babu ya fi ba ka ma'anar ka gane ta'atun wa qawlun ma'ruf yana da alaka ne tsakanin aula hun tsakanin su alaka ce ta mubtada wal khabar amma inda zaka ce aula lahum azaba ta tabbata akan su fa'atun wa qaulun ma'ruf to kuma shi wannan yana buƙatar kaddara masa wato ainihin khabar dinsa ko dai ka dauka shine mubtada yana buƙatar khabar ko ka dauka shine khabar za ka kaddara masa mubtada kamar yadda kuka sani a lirabance Allah madaukakin sarki yace fa idza azama al-amru idan al'amari ya kankama lafazin al'amru a nan gurin wato al'amarin da ya shafi jihadi al'amarin da ya shafi yaki to shi jihadi ba shi ke kulla azama da kansa ba masu zuwa jihadi ne suke kulla azama amma sai aka dingina azama din wanda ne himmatuwa wajen yin abu aka dingina abin zuwa ga shi kansa jihadi. a madadin a dingina abin zuwa ga masu jihadi fa iza azama idan al'amarin jihadi ya riga ya kankama falau sadaqullaha inda ake za su gaskata Allah abin nufi su yi wa Allah gaskiya da su irin yadda suka faɗi gaskiya da baka a samu dacewa tsakanin abin da bakunan su suka furta da abin da zuciyarsu suke kullata da na imani inda za su yi haka la kana khairan lahum da ya kasance shine alheri a gare su abin da dai ana kara zaburar da munafikai ne kan cewa ikhlasi shine yafi dacewa da su gaskiya ita ce tafi dacewa da su fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum fa hal asaitum in tawallaitum malamai suka ce fa hal asaitum anan gurin ana nufin fa gaba ɗaya kalmomin guda biyu zaka dunkule ka ba su ma'anar la'allakum mai yiwa ku waɗanda ake isarwa wannan alkur'ani kuma kuke tsorata in kun ji ayar jihadi mai yiwa ku din in tawallaitum inda za ku samu shugabanci an tufsidu fil ardi to za ku yi fasadi a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke dukkan wani zamantakewa da ke tsakaninku da mutane domin alamunku sun nuna haka sai ya zanto ƙara zargi ne kan munafukai wato ba wai ayar yaki kaɗai ce ma ba za su yi aiki da ita ba za su iya yanke zumunci za su iya fasadi a ban kasa in sun samu dama sai zanto in tawallaitum ai a kasu wilaya idza niltumul wilaya in kun samu shugabanci in kun samu muqami to wannan zai sa ku yi fasadi a ban kasa kuma ku yanke zumunci waɗansu malaman suka ce in tawallaitum an tufsidu fil ardi fa la ataytum mai yiwa ku abinda zai faru gare ku shine in tawallaitum sakamakon juya bayan ku gabarin alqur'ani an tufsidu fil ardi wato za ku yi fasadi a ban kasa wa tuqattu arhamakum wato kuma ku yanke zumuncin kaga lamarin tawalla yana daukar ma'anan ya samu mukami sannan tawalla yana nufin kuma a abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ma'ana yana nufin juya baya kawar da kai lokacin da ake faɗa maka wani abu wanda ya kamata a ce ka karɓe shi ko ka saurare shi ulaika allazina la'anahumullah irin waɗancan su ne wanda Allah ya la'ance su ma'ana ya nesanta su daga rahamarsa fa asammahum ya kuruntar da su da ba sa iya sauraron gaskiya su bi ta wa a'ama absarahum sannan ya makantar da gannansu daga tafarkin shirya Allah tsare أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كلموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أفلا يتدبرون القرآن تكتي أصل من الجملة أ همزة الاستفهام ta akwai jumla mai zaman kanta sannan fa din da ta biyo baya fa'ul ataf ce allati ta'tifu jumlatan ala jumlatin ukhra fa din da za ta yi adadin wata jumla kan wata jumla yadda zance yake أيؤرضون عن كتاب الله yanzu يتدبرونه أيؤرضون شن ينزل ذاك كود كي gabarin alkur'ani da yin ana karantar da su ba sa ji fala ya tadabbarun alkur'an ba za su rinka tadabburi game da shi alkur'ani ba domin ai idan mutum ya karanta ne ake sa ran yayi tadabburi wanda kuma bai saurara ba ina ma zai tadabburi abinda da ke kaddara kalmar iraf a nan gudun suka ce dan Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun waɗanda suka kafarta suna kawar da kai ne daga dukkan gargadin da aka yi musu to gargadi da ke cikin alkur'ani sun kawar da kai ballantana su karanta su yi tadabburi ma'ana dai ayar na zargin wanda baya koyan alkur'ani mai girma don ya kawar da kai gaba da sakin kamar yadda take zargin wanda yake koyansa amma baya ba da kulawa wajen kokarin fahimtar ma'ana shi alkur'anin an saukar da shi dan mutane su yi kokowar fahimtar ma'anarsa su yi tadabburi tadabburi shine ijalatul fikri marratan ba'da marra wato gudanar da tunaninka akan lafazin qur'ani karo na ɗaya karo na biyu karo na uku har ka kalaci ma'ana kalaci ma'ana wannan shine tadabburi sanya kunawa lokacin da kake karantawa bakinka na furta lafazan daidai zuciyarka na kokarin hararo ma'anar in ka zo kan ayar da take ka fahimci ma'anarta to gaba kuma kin zaka je wata ayar da ma'anarta ta koyi gare ka to sai kana kokowar ya zaka yi ka sani wani zaka tambaya nazari zaka ko cikin littattafan tafsiri dan kana da ido a ilimi tattauna zaka yi da yan uwanka ɗaliban ilimi har ka gano dole dai kai wannan da ribar karatun alqur'ani shine tadabburi shi ta Allah ke zargin wanda ba sa tadabburi أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون هم له منكرون abin nufi dai ana buƙatar tadabburi wajen karatun alkur'ani shi yasa magabata suke ɗaukan lokaci kafin su haddace shi kamar kuma yadda suke ɗaukan lokaci kafin su yi sauka ɗaya ɗaukan lokaci wajen har da saboda tsarin karatun su shine aya goma goma kamar yadda abdullahi bin habib abu abdurrahman sulami ya ruwaito cewa mun yi karatu a wajen waɗanda suka ji daga bakin annabi kamar abubakar siddiq da usman dan affan da wani da wani sun kasance in sun koyi aya goma a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ƙara wata gobar har sai sun karance ta sun iya sun haddace sun fahimci ma'anar sun yi aiki da ita to mu ma sai muka koya a wajen su a wannan tsarin sai ce fa ta'allamna al-ilma wal amala jami'an sai muka kwaikwayi ilimi tare da aiki da shi a haɗe da juna wato wannan ke sa sai ɗayan sai ɗauki lokaci bai haddace Alƙur'ani ba ya ɗauki lokaci bai haddace sura ɗaya ba ya yi shekaru bai haddace sura ɗaya ba saboda menene tsarin da ya ɗaukan wa kansa kowace aya goma sai ya fahimci ma'anarta sai ya aiki da ita kafin wata goma ita ma ya fahimci ma'anarta ya haddace ya aiki da ita kafin wata ko aya biyar biyar ko aya goma goma to kaga wannan yakan taimaka kira wajen ta dabburi. ta yadda mutum zai fahimci ma'anar to kuma wajen karantawa bayan mutum ya zama hafizin alqur'ani din manzo Allah sai koyar da su cewa dukkan mutumin da zai sauke qur'ani a kasa da kwana uku to bai fahimce shi ba abin nufi duk hanzarinka ya kamata a ce kwana uku za ka yi ka sauke amma a kowane yini ka sauke ko a kowane dare ka sauke ko a kowane yini ka yi sauka ɗaya da rabi to lalle karatun da mutum yake babu tazabburi a cikin to shi ko ba wai hanzari adadin abin da ka karanta adadin yawan saukar da kai ba ake kallo adadin mai kare bata na fahimtar waɗansu al'amura a duk lokacin da ka karanta shine abin da ake kallo da haka ake bukatar tadabburi kuma ake bukatar iqamata horo A tadabbaru yatadabbarun alquran shin ba sa lura da ma'anonin alqur'ani ba sa ba da kulawa wajen lura da ma'anonin alqur'ani am ala qulubina qafaluha bari akan zukatan akwai murafansu wato kamar akwai murfi da aka dora akan zukatansu ta yadda ba sa iya fahimtar ma'anar alqur'ani da haka da yi wa musulmi kamar yadda na faɗa mana kwanaki a wata munasaba cewa alkur'ani mai girma abu guda biyar yake bukata a wurin kowane musulmi abu na farko iya karanta shi duka ko wani kaso na shi mace ce namiji ne babba ne kai matashi yaro karami a matsakaici saurayi wane ne lalle ka iya karanta alkur'ani ko gaba daya ko wani kaso na alkur'ani ko da baka iya gaba daya ba abu na biyu kokarin fahimtar ma'ana mai ka karanta lalle ne ka yi kokarin sanin ma'anar ababen da kake karanta na alkur'ani ki yi kokarin fahimtar ma'anar abin da kike karanta na alkur'ani abu na uku aiki da shi bayan mutum ya yi aiki da shi sai abu na hudu biyu baya shine kira zuwa gare shi waɗannan ababai guda hudu dukkaninsu akwai abin da ya riga su shine imani don sai mu da mutum ya imani da shi kafin ya wanta to kaga idan ka hada sunan ababe guda biyar imani da alqur'ani karanta alqur'ani fahimtar alqur'ani yin aiki da alqur'ani sai kuma kira zuwa ga alqur'ani ababe guda hudun farko abu ne wanda tsira a ranar tashin kyama yake da alaka da su ba yanda za a yi mutum ya tsira sai ya hada guda hudun tukon na biyar kamala ce dan ta iya wani ya yi imani da alqur'ani ya iya karatun sannan kuma ya fahimce shi yana aiki da shi amma kila baya cikin masu kira baya cikin masu karantarwa to wannan tawaya ce ta tare da shi duk da cewa ya ya hausu mun tsira Tun da ya samu wadanta ababan guda hudun to amma kuma in an samu wanda ya yi na biyar din to ya fi shi kamala a wurin Allah ranar tashin kiyama domin cikon na biyar din shine abin da yake nuna rayar da hanyar annabawa kila zuwa ga Allah cin gadon gidan annabta umarni da kyakkyawa hannu daga mummuna da yada ilimi a ban kasa to wannan shine abin da ake bukatan kowane musulmi yanzu kowanne a cikin mutum sai duba ga cikin waɗannan alaƙoƙi guda biyar wacce ce ta gaskata a kansa ina kyautu samar da kai imani gaba ɗaya kowa ya imani da alƙur'ani to ya rage iya karatunsa fahimta ma'anarsa aiki da shi sai kuma kira zuwa gare shi idan har Allah ya sa duka guda biyar sun gaskata a kanka to ka sanar falalar Allah ce ba da ka bace ba sai ka roki Allah ya ƙara maka daga cikin falalarsa ba da ka bace ba idan an samu wani kaso ba a samu sauran ba to kar ka bari lokaci ya kure maka kalli rayuwarka gaba ɗaya ka ga menene amfanin ta in har akwai waɗannan su ba su suka a kanka ba su suka da suke da alaka da littafin da Allah ya saukar dan kai to wannan shine tambayar da kowa zai wa kansa yau kansa yau ko daga nan wurin koyi bari idan ya je gida bayan an yi sallar isha'i ya ga yaya yake menene alaka tsakanin da alqur'ani mai girma Allah ya ce innal ladina taddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka juriya a bisa ga dubararsu min ba da ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana a gare su a shaytanu sawwala lahum ne ya kawata musu haka wa amla lahum sannan shine ya gurantar da su ko ya tusa musu gurata gurata a cikin zukata shine amla lahum wannan aya waɗansu malamai suka ce suna magana ne akan waɗansu waɗanda suka zo gaban manzan Allah suka yi imani daga baya kuma suka yi ridda ayar take magana akan su innal ladzina irtaddu ala adbari lalle waɗanda suka yi ridda suka juya akan daga dagansu suka juya akan ma'ana suka juya bayan da suna kallon daidai sai suka koma baya min ba'da ma tabayyana lahum al-huda bayan shirya ta bayyana gare su bayan sun fita kalmar shahada to irin waɗannan fa a shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya kawata musu abin da suka yi waɗansu malamai suka ce ayar tana magana ne akan malaman ahlul kitab domin kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da shi bisa ga hasken abin da suka gani a cikin attaura na siffofinsa fata kawai suke ya zo su bayyana masa imanin a fili su masa mubaya'a su taimake shi wa kanu min qablu yastafti'una 'ala alladhina kafaru har fata suke ina ma Allah ya turo mana annabin nan da karshen zamani dan mu yaki masu shirka mu hana shirka a ban kasa karkashin tutarsa amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abin nan da suka sani ya zo musu gashi ya bayyana a fili suka gani kafaru bi sai suka kafarce masa to kaga shine wato min ba da ma ta bayyana lahul huda shirya ta riga ta bayyana gare su sannan suka ki ma'ana ayar ko ne suna magana akan waɗansu da suka yi ko suna magana akan malaman ahlul kitab wanda suka sha alwashin cewa in manzo Allah zo su yi imani da shi amma kuma da karshe da zo ba su yi imani da shi ba abin da yake mai muhimmanci shine lafazin ayar da yana razani ga koma wane ne a da ne ko a yanzu domin li'anna annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab as-shaytanu sawwala lahum shaytan ya riga ya kawata musu abin nan da suka yi wa amla lahum sannan ya sa musu dogon buri a cikin zukatansu waɗansu malamai suka ce lafazin wa amla lahum wannan yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Ai Allahu ta'ala amla lahum Allah kuma sai yayi musu jinkiri ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu arziki duk da cewa sun kafirce tunda ba gaggawa yake ba al-imla a cikin larabci shine al-imhal jinkiri jinkirta mutum abu kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa zarni wa man yakazzabu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai ce me wa umli lahum ina yi musu jinkiri ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين da haka dai ko a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce amla fi ilmi ne فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود الى لفظ الجلاله ام لا لهم يعني الله سبحانه وتعالى ام لا لهم كفروا لكن ما ذلك ام هلهم لم ياخذهم بالعذاب sun kafirce amma tare da haka sai musu jinkiri bai gaggawar kama su da azaba ba bisa gajin wa umli lahum inna kaydi matin ko kuma a ce amla lahum shaytan ya ya sa musu dogon buri a cikin zukatansu wato imla'ullahi ta'ala shine abinda Allah ke wa mutum jinkiri ya bashi lafiya da abubuwan duniya da yake bukata bayan ko gashi ba akan gaskiya yake ba amma imla'u shaytan shine sanyawa mutum dogon buri a cikin zuciya a akwai sauran lokaci ai nan gaba zan yi kaza ai nan gaba zan yi kaza an gane ku ya'iduhum wa yumannihum wa ma ya'iduhum shaytan shaytanu na al'amarin da kuke kai Allah ce wallahu ya'lamu israrahum ko ban karanta nan ba wallahu ya'lamu israrahum wato Allah madaukakin sarki yana faɗin munin halinsu munin halinsu shine sun samu waɗanda suka ki abin da Allah ya saukar waɗanda suka ki abin da Allah ya saukar su ne kafirai su ne yahudu su ne nasara kiristoci su ne munafikai su ne dukkan wani wanda bai yarda da shiriyar manzon Allah ba me yasa ya yarda da ita so ko ki ki to dukkan wanda ya ki shiriyar da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace za ka yi masa biyayya to wannan na jawo maka fushin Allah da azabar Allah don Allah ce zalika abinda aka ambata a baya na yadda Allah ya ce ya yi musu jinkiri ne ba wai sun fi karfin shi ba zai musu azaba nan gaba saboda mai bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazala dan sun fadawa waɗanda suka ki abinda Allah ya saukarwa manzon Allah suka ce da su ne sanutai ukum bi ba'd al-amr zamu bi ku a cikin wani sashi na al'amuran da kuke zo da shi ma'ana ko da ba mu je ku ɗari bisa ɗari ba za mu yi ku biyayya cikin waɗansu tsare-tsare na ku Allah ce wallahu ya alamu israr Allah ya riga ya san abin da suke sirrantawa dan ba sa fito da wannan din a fili sirranta shi suke ya san israrahum sirrinsu a wata kirar wallahu ya alamu asrarahum Allah ya san sirrorinsu asrar jam'i na asirru amma israr masdari ne na asarra yusirru israra an gane ko wa asrartu lahum israra kaga asrartu israran kaga ya zama masdarin da asarra yusirru israra amma asrar ya zama jami'i na kalmar sir idan an ce wallahu ya alamu asrarahum sirrorin su ko wallahu ya alamu israrahum sirranta wasu da suke duk dai ma'ana ɗaya ne domin masdari wajen kowace ma'ana zai kusa ya ɗauki ma'anar jam'i fi kowace ma'ana Allah ce fa kaifa idza tawaffat fa idza tawaffakum malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم فكيف إذا توفتهم الملائكة abin nufi fa kaifa yakunu haluhum yaya halin su zai kasance idza tawaffatuhumul malaika lokacin da mala'iku za su karbi rayuwarsu su rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum alhalin suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da kuma wato duburarsu ko mazaunansu ana dukan su ta fuska ana dukan su ta tsuwawansu zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah hakan zai faru ne dan saboda sun bi abinda Allah ya fusatar abinda ya fusatar da ubangiji wa karihu ridwanuhu kuma sun ki neman yardan ubangiji fa ahbata a'malahum sai Allah ya lalata ayyukansu wato wannan na ɗaya daga cikin nau'ikan azaba da za a yi wa su irin waɗannan mutane idan mutuwa ta zo musu waɗansu malamai suna ganin hakan zai faru ne idan da a ce sun mutu ne a filin yaƙi da za a gwamna tsakanin kafirai da mummune to a irin wannan lokaci ne zai zanto wato ainihin mala'iku na dukansu a fuska suna dukansu kuma a duwawunsu don yaƙin ayoyi suka kalla a cikin suratul anfal wanda suke magana akan yakin badar wala tara idza tawaffa alladhina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab al hariq wato da sai kalli wannan su yakin sai suka ce ai wannan a yakin badar ne dan anan ne mala'iku suke sauka su ta suka anan ne mala'iku suka sauka suka taya mammalai yaki dan haka kenan duk inda aka sake yin wani yaki wanda mummane suka cika sharaɗin Allah ya saukar da mala'iku su taya su yaƙi mala'ikun suka sauka to za su yi wa kafirai doka makamancin wanda suka yi musu a yaƙin badar sharaɗin ko da mummane za su cika dan mala'iku su sauka su taya su yaƙi to Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin Ali Imran kamar da wasu malaman tafsiri suka yi ishara karkashin ayar da Allah ke cewa bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin kaga sai an samu as-sabru sai an samu idan an samu hakuri wanda ke nuna tabbatuwar daga ku a wajen yakin bada da baya sannan an samu takawa shine tsare dokokin Allah a karan kanku kowa a karan kansa sannan da tsare dokokin Allah a mu'amalar ku da juna to in an samu wannan kuma su kafirai kuna cikin wannan yanayin kafin a samu lafawar imanin da karfin takawar sai sai za su kawo muku hari wa ya'tukum min fawrihim hadha to a wannan lokacin yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin ubangiji ta'ala zai kawo muku agaji da adadin malaiku dubu biyar ko dai musawwimina ko musawwimina dukkanin su kowanne da alama akan su shine tafarin rawani za su daukar sa sai malaman tafsirin suka ce dai inda aka samu yakin da mala'iku sun sauka to duk kafiran da ya tashi mutuwa a wannan wurin yakin fito ba zai mutu ne karkashin duka na mala'iku za a rika dukan shi a fuska za a rika dukan shi a duwawansa sai suka takaice wannan din haka to amma dan su malaman tafsirin suka ce a'a ayar tana magana ne a nan gurin baya da alaka da yakin badar dan wannan suratul muhammad suratul badar a yakin badar kuma an ambace shi na suratul anfal nan gurin ana magana ne kuma a siyakin munafikai ba ma a siyakin kafirai mushrikai ba wanda yakin badar an yi shi ne da mushrikai tsantsa ina ba ta fahimta sannan can filin yaki ne nan kowa maganar ma gida ake ko a gida suka tashi mutuwa in dai mutum ya siffanta da munafunci in mutum ya siffanta da kafirci ko a gida ya tashi mutuwa ko a gadan asibiti to sai mala'iku sun yi masa duka zai mutu ne a sakamakon dukan tsiya da zai ci wajen mala'iku fa kayfa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم kaga da a ce zaka hango azzalimai kaga azzalimun nan gurin ana nufin yayin da suke cikin magagin mutuwa ba sarki bane sai a filin yaki domin suratul an'am sai wannan suratul an'am kuma lokacin ma ba shar'an ta yaki ba sura ce makkiya wal mala'ikatu basitu aydihim ga mala'iku sun sun fada hannayensu akan su abinda ake nufi basitu aydihim shine yadribuna wujuhahum wa adbarahum da sauran ayoyin suka ambata suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukan ku da kanku ku miko mana to wannan ba kalmar tashin hankali bane to wannan nau'i ne na azaba to sai dai amrun ghaibiyun la yudrikuhu ahadun bi hawasihi al'amari ne na gaibu ba ka iya riskarsa da idanka ko ka je ka tsaya wani kafiri zai mutu ka zai ido kana jira ka ga wani mala'ika ba za ka taba gani ba gaibu ne rikin ganin ka ko ba ya mana ba ba lalle yana nan ko da kana ga ya mutu yana murmushi in dai kafiri ne kai ne a gani idan kake ganin murmushi shi ya san me yake ji a ciki domin abin da ya shafi ni'ima ko azaba ta dab da mutuwa da kuma ta bayan an mutu a rayuwa ta barzahu kafin tashin kiyama da abin da ya shafi tashin kiyama dukkan wannan jaidiya ne mutum zai imani da abin da ya gurgudan yadda wahayi ya haskaka masa ya ba shi labari amma ba zai iya riskar abin ba ta hanyar ganin ido ko ta hanyar ya laluba da hannu ya ji ko ta hanyar ya kasa kunne don ya ji sauti don ya ji wani abu ba lalle bane ba in alama ta kikkiawan cika mutum ya mutu da jikin goshi amma mu yanzu da wani mutu da jikin goshi ta dauka wahala sai sai wahala da mai da an ce da kyar da jikin goshi ma'ana wahala ta yi wahala amma nan kuma alama ta kikkiawan cika a wajen mu ne kamar yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi a lokacin da yake jikin goshi mu ne muke ganin haka a duniyar mu amma shi a yanayin da yake ciki yana cikin ni'imar ubangiji amma wani abu da ba za mu iya riskarsa ba al'amari ne na gaibu ya fi karfi yadda zamu riske shi a takaice da yayin wa azaba ko ni'ima ta dab da mutuwa ko ta bayan an mutu dukkan su umurun ghaibiyya mutum zai yi imani da su ne gurgurdan yadda nasi na shari'a ya faɗa amma ba dan shi ya iya hararo abin ko ya iya jiyowa ba ubangiji ala ce fa kai bai za ta wafatumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض allan yukhrij Allah adghanahum am hasiba zina fi qulubihim marazun. ko dai mu dauka am nan gudun jama'a na bal bari hasiba zina fi qulubihim marazun. Waɗanda a cikin zukatansu sun yi tsammanin wato waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta sun yi zaton cewa allan yukhrij Allah adghanahum Allah ba zai fitar da kullum da ke cikin zukatansu ba wanda suke yi game da musulunci game da annabi sun yi tsammanin duk kulle-kullen da suka bari a zuci na mugun nufi Allah ba zai fallasa su ba to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi ya fallasa su ya rika sanar da annabi irin abin da suke irin halin da suke an gane ku ko kuma dauka am anan guri bi ma'ana hal sai zanto hal hasiba alladhina fi qulubihim maradun shin wadanda a cikin zukatansu akwai cutuka sun yi tsammani ne Allah yukhrij Allah adghanahum cewa Allah ba zai fitar da kullu kullun da ke cikin zukatansu ba ma'ana in sun yi wannan zaton to sun yi mona nawa Allah zato kenan ba su ta masa zato ba ya za su kulle da za su cutar da annabi da musulunci kuma Allah ya kyale su tallafin ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم ولو نشاء لأريناكم Allah ce inda mun ga dama da sai mu nuna maka su ka gansu ayil aini mu ce gawa ne gawa ne gawa ne Fa fala araftahum bi simahum amma lalle zaka san su ta hanyar alamomin su wala ta'rifannahum fi lahn alqawl kuma zaka gane su ta hanyar zaƙin harshe amma babu aiki ai bi ma'ana za ta kallamu inda in sun zo wurinka za su yi magana za ka ji daɗin baki amma kuma a cikin hazaƙar harshen su da aka ba su duk da hazaƙar harshen sai waɗansu kalmomi sun rika kubucewa wanda ke nuna ƙarya suke yi don mutum ya bar wani abu a zuciyarsa kuma yake kokarin ya ɓoye shi inda zai rika magana wata rana sai ya bayyana ba tare da ya yi aune ba abin zai fita shi ne wani ke cewa ma ma ta kun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nas tu'lami duk inda mutum ya kokarin ya koye wata dabi'a ta shi ko da ya san duk jama'a ba su gane ba su kuma can sun sani shi ne yake tsanin malam ba a gane ba to za ka gane su fi lahanal qaul ko dai mu ce wajen zakin harshe babu aiki kamar da wadansu malamai suka fassara ko kuma fi lahanal qaul wajen tuntuban harshen su da za su rinka yi shine lahanal qaul wallahu ya'lamu ah, wala ta'rifanna bainal qurun wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ta'ala shi ke sanin ayyukan ku da kuke aikatawa dan abin da kuke aikatawa na aiki Allah ya sani wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wadannan af'al al salasa haka jumhur so karanta su wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa a wata kira'ar tabbatacciya kira Abdullahi bin Amir Shami wa la yabluwannakum hatta ya'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa yabluwa akhbarakum idan da ki kirar wa la yabluwannakum lalle za mu jarrabe ku wato Allah mana magana da nun ta wanda yake girmama kansa da ji da kansa shi kadai ne amma sai ce lalle za mu jarrabe ku hatta na alamul mujahidin minkum har mu san masu jihadin cikin ku sabirin da masu haƙurin cikin ku wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi wato ainihin labaranku a gane ɗa'arku da kuma sabonku. an gane ku nan gurin da Allah ce hatta na alama shine malamin suka ce ilimi guda biyu ne akwai ilimin sabit ilimi gabatacce wanda ya riga ya gabata cikin ilimin Allah akwai kuma ilmun ta'ati tafasiluhu bi amali bani adam wanda filla zai bayyana sakamakon ayyukan dan adam Allah ya san shi tun fil azal a cikin sa na gaibu amma kuma zai bayyana shi a nan gaba a cikin maganganun mutane da ayyukansu ba zai wa mutum hisabi ba bisa ga saninsa na tun fil azal zai wa mutum hisabi ne bisa ga aikin da dan adam ya yi a yau kun gane ai wala na kuma lalle za mu jarrabe ku da kyakkyawa ko mumuna mu jarrabe ku da yaƙi, za mu jarrabe ku da kashe kuɗi wajen yaƙin, hatta na alamar na'lamu na minkum har mu sani sanin da za mu gina hisabi a su suwaye masu jihadin cikin ku wasabirin suwaye masu hakurin cikin ku shin sai da Allah ya jarabar da ya sani ko kuma tun kafin jarabawar ya sani tun kafin jarabawar ya sani amma wancan sanin na da sani ne na gaibu wannan sanin na yanzu sani na fili dan shi alimul ghaibi ne wacce hadati a can bisa ga ilmul ghaibi ya riga ya sani a yanzu bisa ga ilmin shahada a bayyana mutane a fili a gani da a gina hisabi a kai kaga baya nuna jahiltar abin kafin a aikata ina ba za mu fahimta hatta na alamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabdu akhbarakum innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirta suka kautar da waɗansu daga tafarkin Allah wa shaqur rasula kuma suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su lan yadurru Allah shay'a to fa ba za su cutar da Allah komai ba wa sayuhbitu a'malahum da sannan Allah zai rusa ayyukan su a sakamakon kafircin su يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Ubangiji ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kar ku rusa abinda ake nufi kada ku kafirta bayan kun yi kafircin yana rusa aikin mutum wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa bil akhirati min al khasirin dukkan wanda ya riga ya kafirta bayan ko dan yayi imani bayan yayi imani a da to wannan yana rusa masa aiki wadansu malamai suka ce la tubtulu amalakum abinda ake nufi kar ku yi riya domin riya tana rusa aiki ku tabbatar da ikhlasi a cikin maganganun ku da ayyukan ku. waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi la tubtulu a'malakum allati bada'tumuha da aikin da ka riga ka fara to karka daina ka bari sai ka kare bisa ga wannan amalaki yanzu suka ce nafila kafin ka shiga take nafila amma da ka kabbara to wajibi ne ka cika tunda Allah ce la tubtulu a'malakum bayan ka kabbara ba ka cewa na fata kafin ka shiga kana da ikon ka shiga ko ka shiga ina ba ta an fahimta bisa ga wannan waɗansu malaman fiqh suka ce idan ka fara sallar nafila a cikin masallaci sai liman ya shigo aka yi ikama za a tara sallar farilla to karasa nafilar ka dan la tutulu amalakum amma waɗannan maganganu guda biyu na ƙarshe dukkan su maganganu ne masu rauni wajen fassarar aya maganganun da suke da karfi wajen fassarar aya kamar da malaman tafsiri suka yi bayani kuma a cikin sara akwai malaman malikiya wato cewa lalle abin da aya take nufi kada ku kafarta bayan kun yi imani ko kuma kada ku sa riya cikin maganganun ku da ayyukan ku domin riya kana bata aikin da take da cikin sa shi la tubtilu amalakum innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfir Allahu lahum lalle duk waɗanda suka kafarta suka sa wani ya kauce ya bar tafarkin Allah sannan suka mutu suna kafirai to irin wannan Allah ba zai musu gafara ba Allah tsare fala tahinu wa da ila salmi Allah ya ce da mu'minai fala tahinu kada ku ce za ku yi rauni wa da ila salmi kar ku ce za ku yi kira zuwa ga ai sulhu a'a ku yadda a gwamza a fagen fama wa antumul a'laun ku ne madaukaka wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku walan yatirakum a'malakum ba zai tawaye muku ladan ayyukan ku ba wannan aya a zahiri za mu ga kamar ta ci karo da ayar da ke cikin suratul anfal da Allah ce wa in jana lis-salmi fajna laha wato idan su kafare sun karkata cewa ayi sulhu to kai manzon Allah ka ansa musu ayi sulhu din an gane ku can gurin an ce ya anta ayi sulhu amma nan gurin kuma an ce wala tahilu wa tadawu ila salmi kar ku yi rauni kar ku yi kira zuwa ga sulhu malamai suka ce ai ba karo da juna wanda yake dauka an ci karo da juna bai lura bane domin idan ya lura a nan gurin an hana manzon Allah ya nemi sulhun da kansa wala tahinu wa tad'u wannan tad'u din ai wala tad'u ne an gane ku shi yasa tad'u din ai tad'u ne fi'li mudari ne wanda yake da cikin af'al khamsa wanda alama ta rufa a ne nunan da zaran an shafe rufa ya zama mai kenan ya zama majzum ne saboda la annahiya ta mai da shi majzumun wa hasuha liljazmi wan nasbi sima kalam takuni litarumi mazlima ma'ana kaga an shafe nunun din ya zanto la tahinu kuma dai wala ta da ila salbi shi ya fara cewa ai sulhu shine wannan ayar ta hana a can wurin kuma ai ma ba shi ne nema ba ta aka yi in su sun nema to ya amsa musu kaga bacin karo da juna wa in jana ulis salmi fajna halaha wa tawakkal ala Allah innahu wasul amma anan gurin kai ka fara cewa ai sulhu ka cewa kafirai a ba za ka yi ba waɗansu malamai suka ce ko da kai ka ce a yi din idan ka samu kanka a cikin rauni sojojinka sun kare ba ka da makamai za zuwa ƙara su sauran to karka ce don mu je mu yi shahada a'a sai ka nemi aisu yi sulhu don ka ƙarfi kalama babu laifi ka nemi aisu yi sulhu don ka ragowar sauran ka samar da ragowar sauran sojojinka baya daga cikin hikima ku je duk mutu gaba ɗaya a rasa wanda zai bauta Allah a ban kasa kun gane ne shi yasa suka ce in ka lura ma ta hana sulhun ne amma ta kayyade shi cewa sai in kuna cikin daukaka wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wawu nan suka ce wawul hal kar ku yi rauni kar ku ne sulhu alhalin kuna cikin karfi ashe ku iya neman sulhu idan kuna cikin rauni bukata ce bukata kuma in ta kama ba ana son mushe ba la tahinu wa tadawwala sulmi wallahu ma'akum wa antum al'alawna wallahu ma'akum wa lan yatrakum amalakum إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وسنة رأيور الدنيا قبل أنت لعب وساني wanda ke sa ɗan adam ya shagalta da gangan jikinsa da kuma wargi da ke ɗauke hankalin mutum la'ib abin da ke shagaltar da jiki lahau abin da ke shagaltar da zuciya duniya da abin da yake cikin ta shine ko dai ya shagaltar da gangan jikinka kai amfani da energy dinka sannan ba wani amfani da zai dawo maka mai yawa in dai baka kulla abin tsakaninka da ba ka alakanta abin da addini ba sannan walahun ko abin da zai shagaltar da zuciyarka wa in tu'minu wa tattaqu idan da za ku yi imani ku yi takawa yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku ladanku ku wala yas'alukum amwalakum Allah ba zai tambayi dukiyarku ba abinda ake nufi da zai tambayi dukiyar ku ba ba zai tambayi dukiyar ku ba gaba ɗayanta yana tambayar ku wani kaso ne daga ciki ɗaya cikin arba'in na kuɗi idan sun kai nisabi ɗaya cikin arba'in na tumaki ko awaki in sun kai nisabi kenan ba ɗaya cikin talatin na shanu kaga ai ba duka ya tambaya ba wani kaso ya tambaya la yasa wala yasalukum amwalakum ay kullaha baya tambayar dukiyar ku duka wani kaso yake tambayar cewa ku fitar da haƙƙin talakawa ba shi zai amfana da shi ba talakawa za su amfana da shi in yas'alkumuha fa idan har wato ainihin da zai tambaye ku shi ubangiji fa yuhfikum kuma ya zurfafa wajen tambayar cewa ku bayar ku bayar tabkhadu da kun yi rowa da Allah cewa ku ba da rabin dukiya a matsayin zakka da ba za ku bayar ba da ta ku bayar da kashi biyu bisa uku shine zakka ku rike kashi daya ila ba za ku bayar ba fa yuhfikum kinan al ihfa a cikin larabci shine al-mubalaghatu fi shay'i zufafawa cikin abu in yas'alkumuha inda Allah zai tambaye ku dukiyar fayuhfikum kuma ya zurfafa cikin tambayar kasan da za ku bayar ya zanto rabi ne ko ma ya fi rabi ta bukalu da ruwa za ku kun gane ma'anar ayar wa yukhrid adghanakum kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana fitar da abin da ke cikin zukatanku na kulli na musulunci wanda za wato na kulli dangane da cutar da musulunci ko na kulli na rowa idan an ce ku bayar da dukiya dan addini ta gaba ba so Allah na fallasa ko ana gani idan an ce a bayar ba za ku bayar ba shine wadansu malamai suka fassara ها أنتم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ومن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ثم لا يكونوا أمثالكم ها أنتم ها أنتم sai ga shi ku waɗannan tu da auna da tunfi ko fi sabilillah ana kiran ku don ku ciyar da dukiyar ku wajen yada kalmar Allah fa minkum man yabkhal amma cikin ku akwai marowata waɗanda suke rowa ba sa son su bayar Kuma umman yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda dai ya rowa kansa yawa rowa domin zai zo ranar tashin kiyama ya ga wanda suka bayar suna cin gajiyar abin da suka bayar shi kuma ya hana da haka ba zai samu ba wallahu al wa antum alfuqara ubangiji ta'ala shine al-ghani wato ainihin mawadaci wa antum alfuqara ko kuma ku ne mabukata wa in tatawallu in fa ce za ku juya baya ba za ku ciyar da dukiyoyinku ba don ciyar da addinin Allah gaba yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya waɗansu mutanen da ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan su din kuma ba za su zama irin ku ba wato idan ku kun zama masu rowa sai Allah ya canja waɗansu waɗanda su kuma ba masu rowa ba kamar yadda ce mun yartar da minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatan alal mu'minin a'izzatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu nan wanda muka kuskure Allah shi ko ce. wace aya ce duk wanda ya karanta ta a wace aya ce ta ce duk wanda ya karanta kalmar shahada zai shiga aljanna abin da na sani hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada da ikhlasi a cikin zuciyarsa to sakamakonsa shine gidan aljanna akwai hadisi cikin sahih muslim hadisin itban ibn malik da kuma waɗansu hadisan cikin bukhari da kuma sauran littattafan sunna ga ka'ida ta musulunci abin da ya tabbata cikin hadisi da wanda ya tabbata cikin qur'ani duk ma'anar su daya sun zama wajibi abin bi wannan yake cewa da Allah ja hankalin mutane musamman 'yan siyasa waɗanda suke buga kwasta tare da sunan Allah wannan kan bai dace ba za ka ga waɗansu 'yan siyasar ga hotonsu ga sunan Allah ko wata aya ta alkur'ani ko kuma dai wata kalma wadda za a ce ta musulunci wannan bai dace ba dan zai zama mutum ya wulakanta aya ta alkur'ani mai girma wanda wulakanta aya ta alkur'ani mai girma na kai mutum zuwa garin da barin addinin musulunci saboda haka ba daidai bane ba wanda suka fi wannan hadari su ne wanda suke shiga rediyo da sunan siyasa kuma su rinka jan ayoyi ba a mahallinsu ba wai so suke su nuna su din ma a addini ba bar su a baya ba don ya samu waɗansu ire-irensa masu tunani ga gajere irin da ɗauka shi din ma ba dama ne ya san siyasa kuma ya san addini to sai ka samu mutum ya ja ayar ba daidai ba wajen karanta ta sannan kuma ma'anar da ya ta ita ma kuma ba daidai ba to wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na ilhadi cikin ayoyin Allah Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina waɗanda suke ilhadi wato kaucewa gaskiya cikin lamarin ayoyinmu ba sa boyewa fa a gare mu su sani fa ba su boye ba muna muna kallon su inji Allah afaman yulqa kafin na nar khairun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah shin wanda za a dauke shi a wurgi da shi cikin wuta shine ya dace ko kuma wanda zai zo amintacce a ranar tashin kiyama kaga wannan duk shi ne Allah ya faɗa sannan ce eh malu mashi ku je ku aikata da abin da ku ga dama innahu bima ta'maluna basir abin da kuke aikata gaba ɗaya yana ganin ku kuma ya sani da haka abu ne mai hadari abinda waɗansu suke da sunan siyasa su shiga gidan radio sai ta haura giya su ce za su ga aya ko su ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da su sun san ƙarya suke wato mu abin da wai muka ɗauka wajen hanyar mutum ya ci abinci kuma ya halatta mutum ya kowane sabo to ta yaya za ka nemi abin da za ka ci ko ka sha ta hanyar sabawa Allah ta hanyar ganganci da ta'addanci game da ayoyinsa wannan rashin kyautawa ne ko shakka babu rashin kyautawa na ƙarshe da haka ya kamata masu irin wannan hali su yi kokarin sai dama wanda yake zai iya yi musu magana ta kai tsaye ya faɗakar da su duk a faɗakar da su su daina da abu ne da zai jawo mutum fushin Allah Allah tsare mu mutum ne ya tashi daga Najeriya zai tafiya jirgi ya tashi da shi da asuba kasar da zai je kuma sai je su kuma a lokacin suke shirin kwanciya barci to yaya zai yi a ya hukar ya zai yi wannan ayyuka ba tambaya ba ce ba tambayar ba ta fito ba kai baka ce ya zai yi mai ya zai yi tsalla ya zai yi azumi musamman kake so baka ce ya zai bacci ya bacci ko kare fasa tun da ya nashi na fi tsammanin ya zai sallah na fi tsammanin ya zai azumi daga lokacin da ka tashi da garinka ka je wani gari hukuncin wancan garin ya kama ka kaddara yanzu ka tashi da nan bayan sun yi sallah asuba a airport Zai je tashi da kai sai kuka je garin da su kuma a lokacin suke kwanciyar barci kaga kenan nan da awa uku ko hudu masu zuwa kuma za su yi sallah asuba wannan asuban ta kama ka baka cewa ni na ita ta gari na da yanzu hukuncin can garin kake kaddara a nan gurin ka tashi ana saura awa ɗaya rana ta faɗi saura awa ɗaya za a sha ruwa da azumi jirgi tashi da kai yana sayayyan yamma da kai wajen suma maruku ko ina sai aka je ta aka sauka kaga har yanzu akwai ma rigowar awa biyu ko awa uku kafin a sha ruwa baka cewa ni yanzu an sha ruwa a Kano bari in sha ruwa hukuncin wannan garin ya kama ka lokacin da duka tashi daga wani gari zuwa wani gari to hukuncin wancan garin ya kama ka baka yin izina da garin ka da ka baro shi yasa malamai suke cewa idan ka tashi daga nan garin an fara azumi da kwana ɗaya kafin kasar saudiya sai ka tafi saudiya za ka yi azumi a can an riga su fara azumi da kwana daya lokacin da saudiya suke da azumi ashirin da tara kai dama kana da nawa kana da talatin a wannan yinin to kuma sai suka ce tuhum su su ga wata bayo kuma gobe za su cika na talatin kenan kaga kai idan kai gobe ya zauna to wannan talatin da ɗayan haka za ka yi ta dole ba ka cewa ni azumi na talatin ne dan haka dole in sha ruwa akwai malaman da suka ce kawai in sha ruwa tunda bayan azumi 31 amma zance mai karfi shine tun da kaje san hukuncin garin ya kama ka yanzu ka yi ilga'in ɗaya na baya ka kama wannan ba za ka sha ruwa kai kaɗai ba ina fatan kun fahimta kamar yadda kowa ya sani sallar azhar da sallar la'asar raka nawa ake zama sau nawa biyu tahiyya biyu biyu to amma akwai lokacin da zaka yi tahiya uku kai zama uku sallar ta yi ko ba ta yi ba sannan kuma zaka yi ba'di a sakamakon haka ko ba wani ba'di ko kauli a kanka <laughs> ga ji kai zama uku kai tahiya uku amma ba wanda yake shakkar cewa sallar ta yi kowa ya da dari wasu tsaye sallar ta yi ba wanda yake shakkar wai sallar ta ko ta yi ko ba ta yi ba ko ba wanda yake jin cewa akwai kauli ko ba'di a kansa kuma haka dan ta faruwa gare mu kila ma yau kila kuma za ta faru gobe to waɗannan abubuwa ta hanyar haka ake fahimtar su wannan tambayar sai ta kan kasuwanci ne idan yana kusa sai yi ta don gaskiya ban fahimci tambayar sa ba ya ce da ya kan kasuwanci amma rubutun da ya ban gane ba in yana kusa sai ya yi ta muji wannan yake cewa ya halatta mu yi tarayya ne da matata wajen albashinta ya ce amma fa a hakikanin gaskiya ba ta zuwa wajen aiki albashi kawai take zuwa ta karba a ƙarshen wata kuma a garin ma da take karba albashin su ma dama duk ba a zuwa aikin an ce ma in ka je office din ma ka da aikin yi ta wannan na cikin abin da kwanaki ne magana a kansu cewa haramun ne kaunan wahida akwai masu mukami da suke wa 'yan uwansu gata kawai a sawa wani albashi ana bashi kuma bayan baya da aikin yi a sawa wancan albashi tana gidan miji ma ba matar ba ma'aikaciya bace ba a rinka ba ta albashi dukkan san wata wannan haramun ne suke ci kaulan wahida haramun ne kaulan wahida suke ci wato kenan an rubuta ku a sunan ma'aikata kuma bayan ku ba ma'aikata bane ba kuma ana ɗaukar albashi a ba mutum kuma har aiwa mutum promotion wata mutum rana kila kuma wai har ma mutum wai ya rika jin wannan sai yayi tambaya wannan sai daga cikin ma'lumun min addini da darura ya kamata a wannan ma mutum ya yana da buƙatar ya je ya tambaya wai ya halatta ko bai halatta ba abin da yake fili irin wannan inda mutum yana garin musulmai kai ka san ba noma kai ba ba saka kai ba ba rini kai ba ba aiki kai ba kuma ba har kawai aka da kudi aka baka ko ba kyauta ba ce ba dan shi wanda ya baka ba nashi bane daga cikin kudin talakawa bayan Allah yake dauka yana baka wannan shine hakikanin zalunci wannan duk sun wannan haramun yake cikin kaulan wahida da yawa daga cikin waɗanda suke da fada a cikin gwamnati ko a mataki na karamar hukuma ko jiha sai mutum ya je sa a sa matansa albashi a sa kannansa albashi a sa yayyansa albashi ana ta basu albashi ana ɗaukar kuɗin bayan Allah ana basu wallahi tallahi haramun ne ko mutum zai bayani ran tashin kiyama in talakawa sannan mutum ya ce wai shi kenan shi kenan halal dai dan wani ya bashi Allah rufa mana sini. akwai wanda ya tambaya amma tana da tsawo don haka ba za mu iya karanta ta ba yanzu wa tilkal da kanahu lamma zalamu wa ja'alna li muhlikihim maw'ida wa iz qala musa li fatihu la abrahu hatta ablu yadda ya rubuta ne da yamma da komai rubutun gida ne حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيه قبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا هوتهما فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاء قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من السفر دا هزار سوا يا قال يجي صدق الله العظيم والسلام عليكم أبل da da Allah bala ina zan من fassara min aya ta 58 zuwa ta biyu na cikin sotar kafi Baɗin Allah ta'ala bismillah ɗauka ya ɗauka <laughs> ga wannan tafsiri ne samu nake zan fassara maka wannan gaskiya za mu shiga wani abu ne na daban amma dai ayoyin suna magana ne akan zuwan annabi Musa wajen annabi kadar hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari annabi Musa alaihi salam wata rana ya fito cikin mutane yace babu wanda ya fi shi ilimi babu wanda ya fi shi sani bai yi istislayin ubangiji ba wanda ko kai ne yanzu yau a unguwar ku ce ba wanda ya fi ka ilimi ban tsammanin mun kyautata ma to in mun dauka kana nufin har Allah to balla tana annabi Musa annabi Musa baya nufin har Allah amma a lafazin bakin sa abin da yake kenan ba wanda ya fi sani sai ubangiji ta Allah ya so ya nuna masa cewa akwai wani yanzu haka bil adama ne irinsa a sararin duniyar nan ko shi annabi Musa ma ya fi shi falala amma ya san wani abin da annabi Musa bai sani ba aka umarce shi cewa ya tace ya tafi ya nemi yaro da zai raka shi tafiya ya ɗauki kayan muzuri zai je wani mahadar tekuna guda biyu inda tekuna guda biyu suka haɗu kifin da ya tafi da shi a cikin sanho in ya neme shi ya rasa to a wannan lokacin ya je kusa da inda wannan bawan Allah yake wanda zai karatu a wajensa har suka je wajen kuwa kuma ya je da shi wanda shi ne annabi khadir alaihi salam khadir annabi ne da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma kaga sufaye suna kafa hujja da wannan cewa annabi khadir wali ne annabi Musa kuma annabi ne mursali gashi annabi ma kansa ya je wajen wali karatu da haka bisa ga wannan wali ya fi annabi falala sannan kuma shi annabi Musa yana da ilimin zahiri na shari'a shi kadar da wali ne yana da ilimin batini don haka annabi Musa a zahiri da ya ga annabi kadar ya ga kadar ya kama yaro ya kashe sai ce an yi kisan kai tunda shi zahiri ya sani bai san batini ba to kaga duk waɗannan kurakurai ne kurakurai ne manya manya na farko dai kuskuren farko da aka ɗauka. ko dai kuskuren farko da aka dauka kadar cewa ba annabi ne wanda kadar annabi ne na biyu da auka ɗauka cewa shi annabi Musa na da ilimin shari'a shi kuma kadar yana da hakika kaga wannan ma kuskure ne na biyu kowanne ilimin shari'a gare shi sai dai shari'ar annabi Musa daban da ta annabi kadar wannan ko Allah ne ya ce likullin da alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi shari'a daban annabi Musa da annabi Isa dukkan su an turo su zuwa ga Isra'ila Isra'ilawa amma annabi Isa ya zo ce da banu Isra'ilawa wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum na zo in halatta muku wani abin da da an haramta muku shi a shari'ar annabi Musa me wani abin da yake da rikitarwa a cikin ballan zaka ce wancan zahiri wancan batini ko wanda zahiri ne ba batini ne ba wanda wa sofa ya raddi mai banka ya irin wannan wuri irin imamul qurtubi kullum ina jin daɗin idan zan ce an yi wa sofa ya raddi in ce kurtubi saboda su ba za su ce ba sai zai kurtubi wa ɗan malikiya ne saboda haka duk lokacin da muka ambace irin wannan littafin sai dai a kewaye idan an tashi ansa ba a cewa ga kurtubin mun ɗauko ƙarya jafaru yake ba yadda za ku ce haka wanda wannan ya kamata da su faɗa ko ba haka ba sai dai a kewaye a wani tale-tale a tafi a dausa ai ta tafiya ko ko muna nan muna jiran mutum sai ya dawo sai ko mu sake cewa ga burki wallahi imam al-qurtubi in kun ji da har na ga wani malami ya dauko dan karamin littafi kawai ya zazzaro maganganun imam qurtubi da ya akan sufayi wallahi ba wanda ya kace kace da masu da'awar sufancin ƙarya irin qurtubi cikin malaman tafsiri kakam wurare daban-daban wanda yace ba duk wanda suke kiɗa da sunan addini ce sunnar samiri suka raya cikin tafsirin sun kafi ba yace biya samiri ne masu bautar dan maraki wallahi haka kurtubi ya faɗa to irin waɗannan ababan duk suna nan a cikin littafi amma idan an tashi ba a maganar su sai a yi ta shakale-kale a ta tafiya wani wuri sai a bugar da hankalin mai saurari a ci gaba da wani a kawo wani abin da ba nan ne filin dagar ba filin dagar shi ne alti ya kamata ka ce abin nan da aka faɗa ƙarya aka ba haka yake ba a littafin filin dagar shi ne ka ce babu littafin ko kuma a'a larabcin ba da aka karanta ba ko kuma a'a fasarar ba haka take ba nan ne filin dagar to sai mutum ya cire ku daga wannan filin dagar sai ya shiga wani abin da ba sai ta kawo wahabiyawa sun ce kaza wahabiyawa sun ce kaza to waɗannan wahabiyawan da suka mutu ga wahabiyawan da suke da rai sun ce maka ba su an sama <laughs> wata sai hajiya da suka tsaye da mutuwa ai cewa sun ce kaza sun ce kaza ai sai musu ƙarya tunda su suna da rai ba za su tunda su sun mutu ba za su ba za su kare kansu ba su cewa ƙarya ake musu tunda sun riga sun mutu fa inda kala su sun lamota wala su sun sun mata to amma wahabiyan da suke da rai kuma su faɗa an kiba su ansa Allah ganar da mu saboda haka dai zancen gaskiya yan uwa babu wani ilimin zahiri da batini duk shari'a gaba ɗaya zahiri ce babu wani batini duk shari'a shari'a ce kuma babu wani hakika billahi lazi duk wanda yake akwai wata hakika da shi shari'a wannan ilhadi ne tsantsa ilhadi ne da zandaka Allah tsare mu assalamu alaikum